ban je ba eh, ya zukawa da ina aikinka za ka bayar ha na ce ba na je ba na ce kawo aiki ba hmm? a yanzu nan ma kawo ka yanzu yanzu nan ina ganin kamar za su yi amfani kaman ya dunkule darasi ne daga farko har ƙarshe ina mahaddata zai muku amfani da alwai zai muku amfani sosai mu karatu mu ba na neman takardar ne ba المصلحات waridatu fi muƙarrar ilmi albadi'i istilahi ne irin wa'annan kalmomi law alimtum da ku gumbar muku sosai a layi wani zai sai haddace kyau tunda nan ba sa yi nan ba sa hadda yan ji ne ya musa hmm? ban je ba ba magana a yi muku ba hadda dunnan an yi so dai hadda cewa ne ƙa'ida ce zai taimaka wa ɗalibai tun da daga na sanawi zuwa na jami'a zuwa gaba can da gaba ta ƙarshe kaga kana lakcara kana menene wannan zai maka da ana zuwa kan balaga kila ka ce maka ka'idar duka gaba ɗaya ma dai guda kaza ne guda nawa ne hmm, ba su shirya ba kai sun fi goma sha hudu sun fi ashirin ba layin farko kaɗai fa dora ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha ɗaya, sha biyu, sha uku, sha huɗu. To gaba akwai kamar su. To, sai ya kuke ko janji ne sama'una amma ba lil kadhibi ba. Sama'una lil dirasati amma la tahfizuna. Eh? a wannan ko biyar aka raba shi ma aka zo da shi hadda ya yi kyau tunda menene abin da ake bukata ta yi kyau kuma sannan gidan nan bai rabuwa da ya mutu yanzu dai kaga mutum yana tafiya amma rikicin da ke gaban shi shi ya sani ko getso sai haka shi getso haɗi ne da sakaci yaya getso ko za mu yi da ni da kai A'a, ai ba da addan za a yi a gani. Ai san ta shirya inda ya tsaya da ya kai ma. Kaga ilmul badi yumkin an tus ala'au tus alima huwa ilmul badi. Ka ji tambayan kaman daga sama aka aiko da ita. Ka annaha hajabalu. min jibal huwa ilmun yu'rafu bihi al-wujuhu والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وتلاوة وتكسوه بهاء كذا تللب ونما جنن ده حسكي ورونا ورونة بعد مطابقته للمقتضى الحالي bayan ya دي دي دي دي wurin da yanayin wa da lalatuhi a alal muradi yanzu a yanzu ma tukuna a wanne wuri ne za a samu ilmul badi tashin farko Wallahun wala sai sai littafi ba kila ba mashi ne ba wannan a kaga yanzu za a nemo wannan wannan ayyuwar da gunin takayya da kaleko kaga za a ce ma huwa tibaku kaga tibaku jam'u aljam'u baina ma'anayaini mutaqabilaini sai da ina gudun na kadan yawaita bayani ka juri ce ya daina mustalar hadisi ya dawo sai ya gama haddan balaga to ƙarshe can baya bai karanta da kyau bai zo ya haddace ƙa'idoji nan ma in bar shi la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kaga abun na ƙasan kaina za ta dawo na uku ibaqul ijabi wa huwa an yakuna al-labzani al-mutaqabilani fihi ma'anahuma mojibu labzan ta gani almutaqabilan fihi ma'ana kuma mujibun dukka maganganu sa tabbata cedi se ma huwa tibaq as-salbi wa huwa ay labzani al فيه أحدهما أمر والآخر نهي أو أحدهما مثبت والآخر منفي wa'inda suka kawasa ya mai da karatun amma fa ba na son wanda zai bar littafi ya sa shi in ji wa ba shi ne yake littafin ne wani